والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم إثان إلى يوم الدين ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماء مغتسل ومنع أنهنا ma adami ma'in saboda rashin ruwa kabiru mutawaddin idan mutum ya kasance shi na da arwalla tai gashi lokacin sallah yayi yayi sallah da wannan arwalla musu doka kamar irin lokacin sallah magariba yana tare da iyali ne <clears throat> sai ya kasance shi na da arwalla tai wanda sallah magariba da ita shi na jiran isha'i kuma ga shi na tare da iyali ne to gara kashi rungume su dan in ya rungume su tashi arwalla za ta kare tahu za ta kare shi ya hankuri tunda sun yi arwalla sun yi sallah magariba har su yi sallah ta isha da wannan arwalla din ya shi sumbunce ta arwalla ta ta kare ta ta kare idan arwalla shi ta kare ta ta kare zai kai ga lokacin sallar isha ya su taimawa don haka ciwo a amma nan ashabu ya fassara muni a nan da kuriha abin da zo cikin mu da wani imam malik radiyallahu anhu ya bayani cewa an hana wanda ya kasance na tahiya tare da iyali ne shi sumbunci iyali ne ko kuma wanda ya kasance shina da shina da shina da taharatu shina da watan tsarki karamin kari shina da haratul asgari bai da akabaru shina da hadisul asgaru bai da akabaru kaga wanda adda hadisul asgaru zai taima shi sallah to in ya kasance ya taki iyali ne zai koma ga hadisul akabaru ga taimama ga hadisul akabaru to don haka imam malik radiyallahu anhu yace an hana amma abinda wannan ibn shidin ya fassara wannan da shi ya fassara shi da kuriha an karhanta shi na ce wa muni'a an karhanta watan ma'adami ma'in saboda rashin ruwa mai isa alwala ko mai isa wanka ta kabilu mutawaddin ya kasance mai alwala shi sumbunci iyali ne wa jama'u mugtasilin haka nan shi ma wanda ya kasance watan bai da ruwan da zai yi wanka da shi da iyali ne shi ma an haramta in ya kasance shi na da harisul asgar bai da harisul akbar to an haramta mishi shi ma ko kuma an karhanta mishi shi taki iyali ne dan in ya taki iyali ne dama suna tafiya babu ruwa in lokacin sallah ya yi, za su yi taimama su yi sallah kaga wannan kowane su zai a kan hadisul asgar to in ya kasance take ta abin zai koma hadisul kabaru to don haka an ka hana mishi ko kuma an haka hanta mishi illa ludulin illa sai fa in ya kasance wata an samu tsawon ya samu tsawon lokaci bai saru da iyali ne ba suna tahiya cikin jama'a da shi da iyali ne da sauran jama'a ka tahiya babu inda ya samu soshi taki iyali ne ko shi sumbunci iyali ne sai lokacin sun samu ɗan kaɗan na in ba wannan lokacin ba kuma za shi koma koma cikin jama'a ba zai samu sumbunta iyali ne ba ko ba zai samu takin su ba to in ya kasance wannan na wahal da shi babu komai shi mutawaddin ya samu shi sumbunci iyali ne haka nan shi ma wanda ya kasance wata mai wankan janaba wanda ya kasance shi na da hadisul asgar idan ya taki iyali ne zai koma garisul akabar shi ma ya samu shi take su illa ludulin saboda cutaswar da a gare shi in bai hakan din ba wa in siya idal hamsi tayammama khamsa wa in siya ihdal khamsi wanda ya kasance abinda afrilla ta tayammama dama farilla ta tayammama sai yamman shi da ɗaya daga cikin salloli guda biyar bai san ko ci sallata ba idan mutum ya bar sallah guda daga cikin salloli guda biyar bai san ko ci sallata ba to zai sallah biyar to shi ma nan watan in yammance idal hamsi tayammama hamsan zai tayama tayama bir li kulli salatin kowace sallah zai mata tayama ta daban saboda mai ba a sallar farilla da tayama guda ai sallar farilla biyu da ita وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لحوث To nan, wannan matsala matsala ce wadda ya kasance maluma ke kaddatawa ko kuma in ta faru din kuma ga hukuncin ta nan watan kamar yanzu mutane na tafiya cikin daji suna su uku suna da ruwa ruwan suna haɗe su uku adda ruwa sun jawo ruwa ko sun taho da ruwa suna cikin sarka guda ko suna cikin a wani makai guda su uku adda ruwan to ana nan suna nan su uku dinga, ga sai gudan su Allah ya mai da suwa shi kuma guda janaba ta kama shi shi kuma guda alwala ta ta kare kuma ga ruwan ga nasu su uku waya za a da irin wannan matsala to tun da su uku a ruwan ga sai a diba a gani ko sai a bashi shi haƙi wanda ya kasance matacce ne a hisan mai nashi haƙƙi a bashi a gani ruwa ne shi suna mai wanka ko ba su mai wanka yan ruwa ne ba su mai wanka sai a diba a gani shi shi mai janaba an ka bashi ruwan ga nashi na isa ce wanka ko ba su isa tai shi ko mai awalla sai a diba a gani ruwan ruwa ne an ka bashi suna isa tai awalla in an ka ci araba daidai an san shi kila mai awalla ruwa yana isa tai to sai araba daidai shi mai awalla a bashi nashi sai shi awalla tai shi kuma ga mai wankan janaba shi kuma wannan matacce ne to sai a rinja yadda watan ainihin mai wankan janaba akan matace sai a rinja yadda haƙƙi na mai wankan janaba akan haƙƙi na matace saboda shi mai wankan janaba hayyuna mai rena an neme shi shi arwa an neme shi shi tsarki sannan shi sallah shi kun ga riga ya mutu bai da hida ba takalifi ya dauke gare shi don haka sai a rinja yadda mai janaba sai a ga mai ruwan ga na matacce da na mai janaba a ba mai janaba sai shi wanka shi kuma matacce sai a mai taimama to shi kenan yanzu shi matacce iyali ne sun biyo kima ta ruwa sun biyo kuɗin kima ruwa don hakan ga za a rinjayar da gehen wanda ya kasance a mai janaba na akan matacce wannan shi na ce wa kuddima mazo ma'in eh, an gabatar da mai ruwa mata in ya mutu amma in shi adda ruwa ne fa ya mutu ma ako junubun shi ta da mai janaba to nan kan a gabatar da ainihin mai ruwa tun da shi adda ruwa ne sai shi sai ai mai wankan janaba da ruwa ne yan kai wankan wankan gawa da ruwa ne shi ko mai janaba shi taimaka shi sallah wa qaddima zuma'in mata wa ako junubun illa da haufi a sai fa in ya kasance ana jin tsoron kishirwa watan ga ainihin wanda a tare shi wanda ke shi tare da mataccen ana jin tsoron kishirwa gare shi idan ana jin tsoron kishirwa gare shi gare shi ko ga wata dabba wanda kasance mai raita ko da ko abinda an ka haramtar da a cina nan za a gabatar da ceton rayuwa a gabatar da ceton rayuwa akan ainihin shi mai janaba akan ainihin shi ce din don haka tun daga shi ya mutu kuma shi addarwa ne ba na kowa na ba na shi na amma in an kai mai wankan janaba da su shi wanga da abokin ta ta bai samun ruwan sha kishiwa na iya kai ga halaka shi to nan sai a ceci rayuwa tai a bashi wa'annan ruwan shi sha shi kuma wannan matacce a mai taimaka a mai sallah amma ya biyo shi kimar ruwa shi ne ce ka kauni da kuma. tamka inda ya kasance ruwan nasu na soyo in ya kasance da mai da ainihin shi matacce da mai janaba adda ruwa kuma ruwan ga iyaka su su yi wankan janaba ko su yi wankan gawa to sai a ba mai janaba su shi wanka ko kuma Allah misali a ba shi alwala iyaka su alwala sai a ba mai alwala su shi alwala shi kuma wannan ne kasance matacce ne sai a mai taima a mai taima a mai sallah an kai mai taima sai a mai sallah idan an kai mai sallah in an ka zo birni sai a kimanta kuɗin ruwan nan daidai ba suke cikin daji dan ba kuɗinsu su na gida ba Kuɗinsu su nan inda wannan abin ya faru an san masu kima na sosai in an ka ce ga ana taya cikin daji babu ruwa to an san duk inda an ka samu ruwa ruwa za su yi kima don haka sai a kimanta kuɗin ruwan nan a ba magada wada mina sai shi biya ta ko tai watan shi wanda ya kasance mai rai kenan shi ce ka kauni hira kuma tamkar inda ya kasance su dudi da ruwan da ainihin shi mai janaba da matacce shi da ruwan nan kam sai shi mai rai shi in hali annan ruwan shi wankan janaba da su shi sallah shi kuma wanda ya kasance matacce ne a yi mai taimama a yi mishi sallah wadda mina kimata ko sai shi biya kimar ruwan وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وسعيد وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وسعيد wata tsukudu salatun salatun sallah wata tsukudu tana faduwa wa qada'uha rankon sallah shina faduwa bi adami ma'in inda ya kasance babu ruwa na arwalla wasa idin babu wurin taimama to shikenan sallah ta fadi saboda takalifi guda duna Allah subhanahu wata'ala cikin alkur'ani shina cewa idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsaku bi ru'usikum wa arju lakum ila ka'abaini wa in kuntum marda aw ala safarin a jaa ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban kaga nan fagasilu wujuhakum idza qumtum ila salati fagasilu wannan amru jubin ne sannan kuma hidabu takalifin ne ko to mun ji takalifi daya falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban mun ji takalifi biyu nan amru amru jubin ne ko sannan kuma hidabu takalifin ne can hidabu takalifin ne nan hidabu takalifin ne to nan shi ya kasance watan babu ruwan arwalla babu wurin taimama ina takalifi babu takalifi at-takalifu yasqudu taratan bil imtisali wa taratan ya yasqudu bi ta'zuril imtisali in ya kasance ga takalifi ga abin imtisali kenan sai takalife shi fadi in ga ruwa sai ayi alwala ayi sallah shikenan wannan hidabu takalifin ya fadi in babu ruwa ga wurin taimama ayi taimama ayi sallah shikenan wannan takalifi ya fadi to sai kasance babu ruwa babu wurin taimama at-takalifu yasqudu taratan bil imtithali wa taratan yasqudu bi ta'zur imtithali don haka kenan watannan nan ga wata yasqudu salatun sallah ta fadi wa qada'uha ran ko sallah ya fadi ba za a ramka ta ba tazqudu salatun sallah ta faɗi ba za a yi ta ada'an ba wa qada'uha sannan ba za a ranka ta ba bayan hitar lokacinta bi adami ma'in in ya kasance babu ruwa wasa idin babu rin taimama to wannan matsala matsala ce wanda ya kasance hilafiya imamu malik radiyallahu anhu da shi da abu hanifa da Ahmadu ahmadun hanbalin da shafi'i sun samu sabani akan wannan matsala dukkaninsu ah, abinda asababin sabanin su shine hadisi wanda ruwa ya ruwaito an abihi daga mahihin shi an Aisha radiyallahu anha Aisha radiyallahu anha ta kasance ta abi abin wuya ta ce wata ista'artu ila iladatan na abi abin wuya li asma'a na asma'a fa halaka sai abin wuya bace muna tare da manzon Allah wajen tahiya fa ba asar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan manzon Allah ya aika wani mutum wajen neman wannan abin wuyan ko waje da hu ya same shi don ya samu wannan abin wuya din amma kuma lokacin sallah yayi inda suke nan babu ruwa babu babu ruwa wannan wurin kuma sannan ba a safka da aya taimama ba sai sun sai kasance sun kai sallah haka nan babu taimama babu alwala shina buhari ce, babun idza lam an wala turaban babun idza lam an wala turaban sai kawon ga hadisi ya bar matsala take to nan sai kasance suka yi sallah fasallau sai suka yi sallah da suka dawo fashe kawo zalika ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna kai manzon Allah ƙara cewa ga abin da faru gare su suna wajen neman abin wayan Aisha radiyallahu anha lokacin sallah da lokacin sallah yayi ya kasance ba su da ruwan arwalla amma sai sun kai sallah haka nan ba da arwalla ba saboda lokacin ne ba a sauka da ayata tayma ba fa nazala ayatu tayammum sai ayata tayma ta sauka wannan lokacin wannan wurin an ka sauka da ayatu tayma an fahimci wannan ko to kaga ga su sun yi sallah ai babu ruwa sannan kuma ba su yi taimama ba dan ba a saukar da ayat taimama ba an gano haka ko to shikenan sai kasance wannan shine sababin sabani sai kasance da malikum na asir radiyallahu anhu da abu hanifa radiyallahu anhu waɗannan guda biyu abinda a kaurin da an mashuri gare su sun tafi akan cewa wala yusalli la yusalli wanda irin wannan matsalar ta faru gare shi la yusalli ba zai yi salla ba amma wa hatalafo sun kai sabani fi wujubil qada'i gaujacin ranko fa qala abu hanifa radiyallahu anhu fil mashhuri anhu yajibu alaihi wajibi ne shirin sallah din wa alaihi akatharu ashabihi mahiyawan maluma ne sun shi akan wannan almajiran shi sun shi akan wannan wa qala maliku radiyallahu anhu la yajibu alaihi ranko bai waje ba gare shi to shi abu hanifa ya ce yajibu alaihi wajibi na shiranka, amma hako ne ta akan sha la yusalli ba zai salla ba saboda babu babu babu takalifi wannan lokacin tunda babu ruwa babu wajen alwala ashe ba zai salla ba kenan to wannan shi a kauli na imamu na malik radiyallahu anhu da shi da abu hanifa amma sai da in sun ka babbanta shi abu hanifa radiyallahu anhu ya ta akan cewa yajibu alaihi qada'u wajibi na shiranka wannan sallah din kuma bisa gare shi sufyan sauriyar ya tahi bisa gare shi a wuza'iyatihi iya akan cewa ya alaihi qada'u to sai kasance shi kuma malikun aka radiyallahu anhu ya tahi akan cewa wa talla ya alaihi qada'u wannan shi abinda madaniyuna sun kai kai to amma malikun aka radiyallahu anhu wannan kauli biyu kenan to sai kasance da shafi'i da da shafi'i da ahmadu hanbali radiyallahu anhuma sun ka tahi akan cewa yusalli zai sallah da shafi'i da ahmadu hanbali radiyallahu anhu sun ka tahi akan cewa zai sallah to kuma wa Allah alaihi jumhurul muhaddisina bisa ga wannan nama hiyo muhaddisin sun ka tahi sannan kuma bisa gare shi na nunu ya tahi wa akasaru ashabu malikin haka nan mahiyan ashabu malikin radiyallahu anhu su ma sun tahi akan cewa lalle haqiqa yusalli zai salla cikin wannan halin wannan shine kauli na Shafi'i da shi da Ahmad bin Hanbal kuma shine kauli na jumhurul muhaddisina sannan kuma bisa gare shi sununu ya tahi a bisa gare shi a wannan ya tahi a mahiyancin ashabu malikin sun tafi akan da ya sallah cikin wannan halin da yake ciki an gane ko to su kuma wa hatalafu fi wujubil i'adati sun kai sabani akan wajibin sake mai da sallah can waɗance ne ga wa hatalafu fi wujubil qada'i dan sun ce ba a yin sallah din to kuma ko da ka samu ra ko ka samu ran taimama lokacin sallah ya riga ya hita shin za ka ranka ko ba za ka ranka ba mun san can abu hanifa ta akan cewa za a ranka mun san shafi'in eh, mun san maliku an sarrafa Allah anhu ta akan ba a ranka nan kuma da shafi'i da ahmadu ibn hanbalin da jumhurin muhaddisina da wasu daga cikin maluma masu daga cikin daga cikin ashabu malik radiyallahu anhu sun tahi akan cewa lalle haƙiƙa zai yi sallah cikin wannan halin yusalli zai yi sallah amma wa hatalahu fi wujubil adati sun kai sabani akan wajen cin mesuwa wa zahaba shafi'i radiyallahu anhu ala wujubil adati shafi'i radiyallahu anhu ya ce akan cewa lallai haƙiƙa zai mai da wannan sallah din zai yi wannan sallah haka nan babu arwalla babu babu taimama shi mai da wannan sallah ɗin dole dole kuma alaihi zahaba suru ashabihi mahiyo maluma ne sun bi shi akan wannan wa hatajju su haka hujjar su akan cewa bi anna zalika nadiratun ai cewa lokacin sallah yayi babu ruwa babu arwalla nadiratun sura ce da kasance nadira ce don hakan ga walam da li'adata ba ta ba ta kada mai da sallah tunda sura ce nadira wannan abu abuna na wanda kasance bai cika faruwa ba tunda bai cika faruwa ba idan haka yi sallah babu ruwa babu rin taimama to wannan ba zai san maran ka sallah ba za ka ranka sallah wannan abin da shafi yake ne tai akai ne kuma su maluma sun hago ne akan wannan amma ahmadu bin hanbal radiyallahu anhu abin da tai akan cewa la tajibu alaihi al'adatu mai da sallah ba zai wajibu gare shi ba wa bihi ahadar muzani da wannan kauli na muzani daga cikin ashabu shafi'i ya riko ya ta akan cewa shi ma ba za a mai da sallah ba haka nan kuma wannan ya tafi suhununu ya tafi akan wannan ba za a mai da sallah ba haka nan kuma innul muzir ya tafi akan cewa ba za a mai da sallah ba wa'anda dukkan su ta akan cewa ba za a mai da sallah ba la tajibu alaihi al'ada ba su mai da sallah wa hatajju bi hadithul babi sun kaka hujja da hadisin ga babi saboda mi su sahabbai nan ga babu ruwa sai sun kai sallah haka nan to nan suka ce ai manzon Allah bai ce su mai da sallah ba saboda mi suka ce li anna hala tajib alaihim wa al'ada saboda mi ba a samu bayani daga manzo sallallahu alaihi wasallam da cewa su mayar wal bayanu la yajuzu sahiruhu a waqtil haja don haka ga kenan ka ga da wajibi na su mayar da manzon Allah ce su mayar to bisa ga wannan na in mun kadiba malumma suna da kauluka guda hudu da Shafi'i da Ahmadu bin Hanbalin sun tafi akan cewa tajibu alaihi salatu sallah na wajiba gare shi shafi'i ya tafi akan cewa tajibu alaihi al'ada bin hanbal ya tafi akan cewa la tajibu alaihi al'ada da malikun da abu hanifa radiyallahu anhuma sun ka tafi akan cewa la tajibu alaihi musallatu la tajibu salatu sallah ba ta wajiba abu hanifa ya tafi akan cewa tajibu alaihi yajibu alaihi alqada'u wajibi na shiranka malikun sai ta akan cewa la yajibu alaihi al-qada'u muna da kauruka nawa ma da ƙaunuka guda hudu to ko shi na bayan haka wannan saɓani kenan na imamaiye na mazahibu guda hudu tare da su da su almajiransu to sai kasance masaban malikiya ita kadai duk tana da ƙaunukan ga guda hudu shi na wani mawaki shi na malami ke cewa wa mallam ya girma an wala mutayammiman fa arba'atul aqwali wa hikina mashaba yusalli wa yaqdi akasu ma qala malikun wa azbagu yaqdi wal ada'u li ashaba wa man jirma an, wanda bai samu ruwa ba wala mutaymiman bai samu wurin taimama ba fa arba'atul aqwali qauluka guda hudu ya hakuna ko ya hukauna an hakaito su mashaban dukkanin su masaba ce ta malikiya yusalli wa yaqdi wannan shi a qaulin ibn al-qasim yusalli shi sallah wa yaqdi amma kuma shiramka wannan ya dare da qauli na wannan ahmadu bin hanbal radiyallahu anhu ya dai da kaulin Ahmad bin Hanbal radiyallahu anhu ya ta akan cewa yusalli a ya dai da shafi Shafi'i radiyallahu anhu yusalli wa yaqdi Imam shafi ya ta akan cewa zai sallah ko sannan kuma shiranka ya dai da kauli ne yusalli wa yaqdi to wannan shine kaulin Ibn Qasim radiyallahu anhu akasu ma qala malikun to shi me yasa Ibn Qasim ya ce yusalli wa yaqdi wa qawlu Ibn Qasim mamniyun alal ihtiyati ya gina kauli ne akan ihtiyati yusalli wa yaqdi shi sallah haka nan kuma sharanka dan kenan kenan ta koda waccan bata yi ba to ranka an samu ya ko akasu ma tsala malikun sun koyan abinda imamu na malik ya faɗi abinda imamu malik ya ce la yusalli wa la yaqdi ba zai yi sallah ba kuma ba zai ranka ba wannan shine kauli na da Allahu anhu shine kauli na malikun asr Allahu anhu to me yasa imamu malik yace ba zai yi sallah ba kuma zai ranka ba an ka ce wa qawluhu mamniyun wa qawluhu bi suqud al ada'i wal qada'i mamniyun ala an al qudrata ala taharati shi wujubin wa hatin. mamniyun qawlin gana shagi shi ala an al qudrata ala taharati akan iko akan tsarki shadu wujubin shi ina na wajibci wa da inganci al qudratu ala tahara shadu wujubin alqudratu Allah dahara shartu A ashe kenan kaga babu shartu wujubin sannan babu shartu sihatin don haka la yusalli wa la yaqdi wa azbagu yaqdi shi kuma azbagu yace qadi zai ramka ramko zai yi to shi kuma qawlu asbagin zancen ganin azbagu Wa mamnun ya gina shi ala annal qudrata akan cewa iko Allah ta akan tsarki shartu wujubin sharaɗi na naujabci alal qadiri wal ajizi alal qadiri wal ajizi alqudratu alal taharati shartu wujubin alal qadiri wal ajizi alal qadiri wal ajizi ashe kenan kaga can ajizan na to yo qadirun na wa azba goye kadi wal ada'u li ashhaba shi kuma ashhabace zai yi ada'i wa qawlu ashhabin shi kuma zance ganin ashhabu mamniyun ya gina shi ala annal qudrata ala taharati bil fi'li shartu sihhatin ala al qudrati shi kuma ya gina kauli ne ala annal qudrata samun iko ala taharati akan tsarki shi kuma shartu sihhatin ina na inganci amma wa al qadari al qudratu ala taharati bil fi'li aikace samun ikon yin tsarki aikace sai sihatin Allah qadiri a shekenan ba sai sihatin na ba alal ajizi ashe kenan al zai yi yi yusalli zai sallah haka nan saboda mi bai da ikon yin tsarkin aikace ko sai sihatin Allah qadiri ala annal qudrata ala taharati bil fi'li sai sihatin Allah qadiri ashe gairu ajizin kenan shi ko wannan ajizin na don haka ashe kenan zai salla haka nan a da'i babu ran ko gare shi to wannan sune kauluka guda hudu wanda an ka samu wajen mashaba kuma sai kauluka guda hudu da an ka samu cikin mashaba to mu ce mu je mu faslun faslun faslun wannan fasali ne mai bayani akan hukuncin wanda ya samu raunuka ga jiki ne ko kuma ga sashen gabai na arwallatai menene hukunci ne maluka suna da ƙauluka ga sunan ta yi kamar haka in khifa gus in khifa gasul jurhin katayammum musihha in in khifa idan mai alwala ko mai wanka ya ji tsoron watan gusul wanke wa jurhin rauni musiha sai a shahi wannan musiha alal jabirati ko musiha watan ayi shafa me za a shafa za a shafi jabira ka ce mumi tamka irin tsoron da ka sa a yi taimama me ya tsoron da ka sa a yi taimama hudusu maradin ziyadatu maradin ta bur'in ko to idan wa'annan sun ka faru ga wanda ya kasance shi da rauni ga jikin shi to zai yi taimama zai shafa to yi zai shafa yace mi musiha zai yi shafa zai shahimi watan farko zai shahi rauni ne mubasharatan shafa kashi uku ta ga rauni kana da rauni ga hannunka kuma ya kasance raunin ga akwai magani sama gare shi bayan an sanya magani an aza bandeji to in shi na yiwuwa in lokacin sallah ya yi sai a jaye bandeji a jaye magani sai ka shahi ainihin shi raunin in ka shahi raunin shi kenan sai yi sallah in raunin bai shahuwa sai ka shahi jabira shi ne maganin da a sama ko kuma karan ɗori ana ce ma jabira magani ana ce ma kuma jabira karan ɗori amma malum ma sun yi fassara jabira da magani sai a shahe jabira maganin da an kasa sama rauni in bai yiwa a shahe shi sai a shahe bandeji wanda ita ce martaba ta uku martaba ta farko watan shafar rauni mubasharatan martaba ta biyu shahon maganin da an ka sanya akan rauni martaba ta uku shahon bandeji da an ka aza akan rauni summa jabiratuhu to haka cewa tan kenan za a shahi rauni idan ba a samu ikon shafar rauni ba summa jabiratuhu sai a shahi maganin da akan rauni din summa isabatu summa isabatuhu sannan a shahi ainihin shi bandeji din kafasdin wa mararatin kafasdin tamkar wanda an kawa kyakkastu domin gudun shi bare shi kyakkastu din ya kasance an wa filasta an kama kame ga tun da an kai mishi ko an haka bandeji an kadarma to sai hijaya bandeji in ya jaya bandeji sai hishayi nan kirkatsu din da an kai mishi in bai shahuwa hishahi maganin da a bisa gare shi in bai shahuwa hishahi filasta da a bisa gare shi ta mararacin ko wa mararacin haka nan kuma datanna inda ya kasance kuma aka sanya mishi datanna kamar yanzu wanda adda ciwon danka kare an kawo datanna aka sami shi datannan nan ta mubahul akali ce ko ta muharamul akali ce in ya fito wajen awalla bai shahe ta amma in ya kasance in ya ɗebe ta in ya shahe wannan rauni ɗin raunin zai karu da ciwo ko kuma zai saka mayar shi lafiya ga jiki ne to zai shahe wannan datanna din wa kirtasi sudugin hakan nan kuma zai shahi su sudugin tilastar da an kasanya mai ta kai kai ne wanda ya kasance ya samu rauni nan ko kuma aka yi mai cagadan nan zuwa nan mai bayan abin da ke kira su sudugu ma bayan al'ayin ilar usni to da aka taho sai an kai mai kyagana nan ga da aka yi kyagana sai aka kawo filista dan bai yi a tsaye mai idanu gaba ɗaya sai aka kawo filista aka maka mai da zuwa nan to wannan kiɗa su turgin zai shahe ta ko kuma a'a wannan kiɗa su turgin rubutu an kai gare ta saboda maganin abinda aka ce ma mai ne jiri saboda maganin jiri sai aka rubutu aka maka mai wannan takarda mai magani wanda kasance tana da rubutu to in ya kasance in ɗaya bai tana wahal da shi sai ya shafi wannan takarda dade wa imamatin hifa bi natsiha haka nan kuma da rawani wanda an kasanya mishi hifa da ji tsoro bi ha da cire ta in ya kasance mutum ya samu rawani ga kai ne da ya samu rawani ga kai ne an ka sabin daji an ka nade mai kai ne gaba dai wannan in ya taho wajen alwala ko taho wajen wankan janaba zai shahi wannan magani zai shahi wannan wata rawani din zai shahi wannan bandeji hifa da ji tsoro bi natsiha da cire ta wa in bi gusulin wa ko da ku wajen wankan janaba na ko da wajen wankan janaba ya taho to zai shahi wannan rauni din ko kuma zai shahi wannan filsa din awo bila tuhurin awo bila tuhurin kai ko da ko da ainihin wannan raunin ya same shi kamar alal misali wanda samu kona wuta ko da samu kona wuta shi da janaba bai wada yin wankan janaba ba sai kai ne ya kone ko kuma sashin jiki ne kone an haka shi an ka sanya magani an ka daɗe wannan wurin to in ya to wajen wankan janaba zai shafi wannan rauni din ba zai ba zai warware shi ba kuma ba a ce Allah hakika tun da wankan janaba ya kama shi sai ya tsebe wannan bandeji ya wanke jiki ne a sai shafi saman bandejin babu komai mu وانتشرت إن صح جل جسده أو أقله to sharaɗin da ka sa a shahe ainihin wannan wurin wanta sharaɗ ya kasance ita wannan rauni ɗin ta wuce gwargwadon inda ta wuce gwargwadon ita wannan bandeji ɗin ta wuce gwargwadon inda rauni yake sha'awar wanta sharaɗ kamar yanzu alal misali wanda ya samu ƙonuwa nan in za a ɗama bandeji ba a ɗama shi bakin nan sai ya naɗuwar hannun idan ya tsohon hannun kaga in ta sharaɗ kenan ya ruhe rauni ya ruhe inda babu rauni to babu wajen cewa in ka taho wajen alwala in ka shahin nan sai ka kwance da ka wanke na nanga wanta sharat wajibin ka na ka shahe shi gaba ɗaya saboda gudun halaka in saha in saha jullu jasadihi ni ka sa watan a shahi mai rauni a wanki wanda Allah ya hiya lau in saha jullu jasadihi in ya kasance mahi yawan jiki ne lahiya lau yake au aqalluhu ko kuma kalli ne shi Allah ya hiya lau kayadin tamka hannu guda Allah ya lau amma kuma shi wanga da Allah ya lau idan an ka wanke shi wancan mai rauni ba zai ƙara ciyo ba wallan ya durra gazluhu gazluhu wanke wanda Allah ya lau wallan ya durra ba zai cuta ba mai rauni ba in ya kasance wanga da Allah ya lau an ka sa mai ruwa sanyin ruwan nan na cuta ma ainihin wancan raunin to wannan kan gaba da sai shi taimaka shi bar shi bar Allah wa illa fa farduhu wa illa in ya kasance watan mahi yawancin jiki ne rabin gare shi mahi karancin jiki ne Allah ya lau amma kuma wanke wanga da Allah ya launa cuta mu wanda an mai rauni fa farduhu abinda afrala ta a tayammum sai shi tema gaba dai ka an kalla jiddan kayadin ka an kalla jiddan kayadin ka an kalla tamka inda ya kasance wanda Allah ya lau karamta kwarai ya karamta kwarai ka yadin wahidatin tamka hannu guda kawai Allah ya lau amma duk sauran jiki ne rauni gare shi to bai bai bai sha hussashin ce ne ga shi wanke wanga sai shi ta gaba sai shi ta yawa wa in ga sala ajza'a wa in ga sala idan ya wanke as-sahiha in ya wanke wanda Allah ya lau sannan kuma ya shahi mai rauni wanga da Allah ya lau wanke shi bai cuta ba mai rauni ce ne ga ko kuma wa in gasala in ya wanki wanda a sahiha wanda kasance sahihin ga da wanki wanke wanke shi na tuta ma mai raunin ce ne ga amma yi wanke wanda Allah ya lau ya shahi mai raunin ce ne ga da ya kasance zai cutu in an ka wanke wanda Allah ya lau ko kuma ya kasance ya wanke abin da an mahi karamci da wanki wanke abin da an mahi karamci ya shahi mai rauni a ce sa'a shikenan kuma wanki ya isu saboda me ya dauki abin da wajibi gare shi wa huwa al-aslu wanke shine asali da annahu huwa al-asl wa in ta'azzara massuha wa hiya bi a'da'i tayammumihi tarakaha wa in ta'azzara massuha idan shafar rauni ya wuyata wa hiya bi a'da'i tayammumihi tana ga wuraren taimama tai taraka hashi barta kamar wanda ya kasance huska ta ta kone da hannuwa nai yau su ne a da'u yammumi a ada'ul wudu'i kuma da kai ne da kafafu yanzu nan rabawa an kai an haka sa kashe biyu sai an kace ta yammumi nan ga wannan matsala ana nihin kuska da hannuwa wa in ta'azzara masuha in ya kasance shafar rauni ya wuyata wa hiya bi ada'i tayammumihi tana ga gaban taimama tai watan su kuska tai da hannuwa ne su abafu da lahiya to sai shi rabu da su taraka hako sai shi barta wata wadda a sai shi arwalla wudu an naqisan sai shi niyya arwalla sai shi shahi kai ne shi wanke kafafu ne sai shi bau fuska da hannuwa bila gusulin wala tayammumin babu tema babu wanki wannan inda ya kasance raunin luka suna ga aba'u tayammum kenan wa illa daidai muke wa illa wa illa wa illa ya tukuna wa illa in ya kasance yau kuma nuka ba gaban taimama suke ba raunuka ne suna gaban alwalatai yau kai ne da kafa hune kai ne ya kone da kafa hune ko kuma kai ne addama ya ku sosai da kafa hune amma da fuska da hannuwa lahiya na suke tau kauli na farko abin da ya ce ya tayammamu kauli na farko abin da ya ce ya tayammamu mutlaqan zai taimaka sake nan ga inda ya kasance watan gabban alwala kai da ƙafafu watan su adalcin lahiya amma huska da hannuwa lahiya lau suke to wasu maluma abin da sun kace ya tayammama mutlaqan zai tayammama sake allal majruhu aw kasura qauli na biyu kuma yace ya tawadda'u mutlaqan allal majruhu aw kasura wa salisuha qauli na uku dan sai an samu na dai an samu na biyu sannan aka samu na uku ta ce to wasalisu ha aure na uku kuma ya ce ya tayammamu in kasura ya tayammamu in kasura zai yi taimama dai amma in kasurar majaruhu idan mai raunin nan na da yawa wa sahihu wanda Allah ya alwa karamta to zai yi taimama wa rabi'uha qauli ko na hudu ya uhuma zai tara su wa uha ya uhuma. tsaule na hudu kucce zai tara su to ya zai wannan jam'i sai shi fara arwalla kenan tun da yau mun san gaban taimama su Allah ya lau tun da gaban taimama Allah ya lau sai shi fara wanke huska to in ya wanke huska sai sai shi sai shi wanke hannuwa ne in ya wanke hannuwa ne sai shi tsaya su bushe in suka bushe sai shi taimama da yau magana zai yi ita an hin sha hukai da wankin kafafu alhamdulillah wa ala rasulillah sallallahu alaihi